kungiyar kwallon kafa na Everton ta zafi Ronald Koeman ɗan shekara hamsin da uku a matsayin mai horar da 'yan wasanta na tsawon shekara uku a kan kuɗi fan miliyan biyar a matsayin albashi duk shekara. Shi ko tsohon mai tsaron gida na ƙasar Ingila da kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal David Seaman ya shawarci mai horar da kungiyar kwallon kafa na Arsenal Arsene Wenger da cewa ya kamata ya kawo ɗan wasan gaba na Leicester City mai mai suna James Vardy wanda yanzu haka yake bugawa kasar Ingila a gasan yankin nasiyar Turai ya kuma shawarce shi da ya samu dan wasan baya wa kungiyar don tana da bukatar mai tsaron baya. Kungiyar kwallon kafa ta Leicester City na shirin bai wa ɗan wasan ta Riyad Mahrez dan shekara biyar fan dubu ɗari duk sati domin kare koma wata kungiyar da ta kaleda. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ta shaida wa kungiyar kwallon kafa na Chelsea cewa ba za ta sayar da ɗan wasanta mai suna Dimitri Payet ɗan shekara 25 ba ko da nawa za ta sai da ta saya shi ko mai bugawa ƙasar Faransa baya mai suna Aymar Lafoti ɗan shekara 22 ya janye yarjejeniyar da suka yi da Manchester City yadda suka taya ya gwammaci ya zauna kungiyar kwallon kafansa na Atlantico Bilbao da ke kasar Faransa. Yayin da shi kuma ɗan wasan kasar Germany mai buga wa Schalke Kofo Leron Sani ɗan shekara ne yake shirye-shiryensa na komawa Manchester City da zaran an kammala wasannin da ake bugawa a kasar Faransa na yankin nahiyar Turai. a yayin da wasu kungiyar suke kokarin bayyana ra'ayinsu na ba za su sai da ɗan wasansu ba ita kuma kungiyar ƙwallon kafa na Borussia Dortmund na tunanin za ta sayar da ɗan wasanta mai suna Terry Mactaria dan shekara 25 wa kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal yadda ita kuma kungiyar kwallon kafa na Liverpool ke kokarin sayan dan wasan gaba na Arsenal cewa Walcott dan shekara 25 akan kuɗi fam miliyan 25 kwanan baya ne dai dan wasan Walcott ya bayyana aniyansa na ba kungiyar da zai je buga mata wasa yana nan a kungiyarsa ta Arsenal karshen labarin kenan